أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن uwa barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tashata tamu mai albarka ina da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya yan uwa mata ku yi haƙuri kamar yadda kuka buƙata ana yawan cewa mun fiye bayani akan fa'idojin gyaran gida ɓangaren maza wanda kuma wannan hakan ne saboda haka wasu yan uwa mata sukan ce a rika kawo wanda su ma za su rika gyara kawunan su kasancewan su ma akwai irin nasu matsalolin to alhamdulillah kamar da yadda muna dan kawowa jifa jifa ba dai kamar na bangaren maza ba to insha Allah kasancewar an shigar da wannan korafi kuma wannan tasha ta mai albarka dama muna kawo al'amuranmu ne saboda ku ba don wani abu batun insha Allah za mu yi kokari mu rika kawo bayanai kan fa'idojin da suke amfani bangaren mata su ma akai-akai insha Allah saboda haka a yau ma wannan fa'ida da zan yi bayani ta kuce mata bangaren wacce take da karancin sha'awa ko rashin jurewa wajen iya jima'i da ita na tsawon lokaci saboda akwai mata kamar yadda maza suke da saurin kawo akwai macen da ba ta iya rike namiji da zaran ya fara saduwa da ita za ta ji ta gaji ko kuma ta riga shi kawowa duk da ba kasafai akan samu ba amma ana samun waɗanda suke fama da irin wannan ko rashin sha'awa ko rashin ni'ima ko ɗaukewar sha'awa insha Allah wannan fa'ida insha Allah idan aka jarabta ta za ki samu biyan bukata kuma za ki kasance mai ni'ima da sha'awa a duk lokacin da mijinki ke bukatar ki abubuwan da ake bukata domin haɗa wannan fa'ida abubuwa ne guda uku abu na farko fari abu na biyu rumman sannan abu na uku shine hulba da farko za a nemo garin hulba za a nemo manyan cokali guda biyar sannan za a nemo garin rumman manyan cokali guda hudu sannan za a nemo kanunfari manyan cokali guda shida za a haɗe su waɗannan abubuwa waje guda a dake su sosai su yi laushi sannan mace za ta rika ɗiban ƙaramin cokali kullum da safe za ta zuba a shayi ba madara ta shi ya ji minti biyar sannan ta shanye har maganin sannan da daddare ma za ta haɗa wannan ta shanye har garin shi ma don sha Allahu ki wata ɗaya kina yin wannan in dai kika yi wata ɗaya kullum jiƙa za ki riƙa yi saboda ni'ima da namiji ya taɓa ki za ki ji ni'ima ko da ba ki da ita insha Allah saboda haka wannan fa'ida a yi ƙoƙari a jarabta ta za a samu biyan buƙata kamar yadda na faɗa mace ko da ba ta da sha'awa ko ni'ima insha Allah wannan fa'ida za ta yi mata amfani matuƙa sosai da sosai kuma sannan wannan fa'ida tana maganin sanyin mara na mata wanda yake jawo matsaloli da dama saboda haka a yi ƙoƙari wannan fa'ida a jarabta ta za a samu biyan buƙata Allah ya sa dace sannan domin ƙarfafa mana gwiwa ku yi like ku yi subscribe na wannan tasha ta mai albarka sannan ku danna ƙararrawa domin kasancewa da mu a kowane lokaci sannan a tura zuwa 'yan uwa da abokan arziki domin su amfana baki ɗaya tambaya ko ƙarin bayani za ku iya ajiye mana ta akwatin ajiye sakonni sannan masu son shiga guruf namu akwai link a description za su iya duba domin kasancewa cikin wannan guruf namu mai albarka